abu amma Aminu Je Town eh ban taba sanin matsoraci bane shi haska mun Aminu Je Town ga Aminu J Town boy kaman zaki ko eh zaki yo min da kamera nan to shi aminu j town inda nake ganin shi yana bidiyo eh. wallahi na sha namiji yana alkitin ne irin zakin dan. ka gane ko eh. irin wanda bai da tsoron nan ko na miskala zarratin wai a shi aminu zai tankaton matsodaci ne da shi da ina abokin nan nashi ɗayan nan mai gemun nan mai sunan shi ba danfo danfo me muka yi wai danfo suka je mai eh nan mu garba mai dawa ya ɗauko maciji wallahi suka kama gudu a ɗakin mata ta komedi ne wallahi wallahi ba komedi ba eh. wallahi da muka ji ne. mene komedi wai an babu maciji wallahi komedi ne ya aka yi kai sauri ka ce komedi ne ni ba taɓa ganin tashin farko amina yanzu ba

kai a ah, aminin lai dan Allah ka Allah karkawa ya ce na ji daɗi wallahi na ji daɗi an tashi amin yau na ji dadi na ji daɗi malaika wallahi na ji dadi malaika yasa ce ina na ji dadi yau wallahi haka ka tura mu account number ka ka tura mu account number labarin nan da ka bani ka tura mu account number wai je tawo Aminu je town. Wai ya aka yi kai saurin sauka ne. Ka ce komai. An ga maka yadda matsalar take ba. Yawwara. Eh. Lokacin da direban ya taho da gudu. Eh. san da aka bada wayar a yi caji ainihin matan da cikin ya zubi. Ah. Ainihin da cikin wayar. Eh. Gadan ya eh. Gadan ya zubi. hanyar lagos ya ci eh. ta <laughs> ka eh. eh. da ce ce ce ta gobe ma zo zai zo in ya zo ma haɗu da shi kai ma baka tsoron masjidin ni ni duba mala'ika ne fa wai mala'ikan ne da abinci komi eh abinci komi mala'ika ne masu kashe abinci ba jiya mun mai interview na rasa wannan mala'ika ne mala'ikan abinci ake nufi masu cinye abinci ba gashi ba ka ga mun shi mala'ika ne shi na kaji na kaji eh. amma dai ni ba matsoraci bane wallahi ok wa ka tsoron maciji ba me yasa ba wannan waye mahaukaci kokin kobura kaji ya dawo kai hanya asalin waye mahaukaci ba ka ce ma maciji ba <laughs> ka ga tsoron maciji dole sai <laughs> ka hula a rai <laughs>